Assalamu alaikum barka da warhaka barka da wannan lokaci suna na Fuad Umar kuna sauraron mu Lavon Cable FM tare da mu kuma akwai bawan Allah da aka san shi wato da suna Abba El Mustafa Honorable His Excellency wato wanda yake yana cikin current wato cabinet na current governor Abba Kabir Yusuf a jihar Kano. a matsayin shi shugaba wanda yake suna tantance fina-finan hausa su ke duduba abin nan sannan su bashi green light ya je to your screen to the market yana nan tare yanzu nan za mu mishi sallama na musulunci muna ce mishi salamu alaikum wa rahmatullah wa barkato uh, honorable uh, abba al-mustafa welcome to cable fm to wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu uh, ina Uh, mai farin cikin saduwa da ku uh, da kuma uh, ardent listeners ɗinku ina yi musu fatan alheri da kuma barka da sallah. Thank you so much. Akwai kuma Malam Abba da ke joining mu from Beijing daga Qatar yana tare da mu Malam Abba kai kuma salamu alaikum. Alaika salamu wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa ina gaishe ku ina ƙara muku barka da sallah a wannan lokaci. Awesome. Uh, Malam Abba mun yi babban bako yau wato hmm. wanda matsayin shi leader ne jarumi ne hmm. veteran shi sa in yi zo hmm. wurin industry uh, an san shi ya san in and out of the industry sannan kuma kokarin shi da kuma capability shi ya sa his excellency governor abba kabir yusuf na jihar kano ya bashi position na shugabanci oh. wanda suke kulawa da oh. wannan big giant industry uh, na hausa oh. firm tambaya na farko da nike so in jefa zuwa ga his excellency wato abal mustapha shine ana so within the next minute or so ya gaya muna mun san shi fau amma ko sunanan dole ne sun ji daɗi dai su ji bakin shi a takaice wane ne shi ke sa kan haka shine mu na farko malam abba el mustafa to uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu for the second time uh, mm, sunana abba al mustafa uh, wanda aka fi sani yanzu da abba na abba uh, haifaffen jihar kano ne ni a wata ƙaramar hukuma gwale da ke cikin birnin kano najeriya na yi karatuna na primary school secondary school diploma advanced diploma na yi digiri a bangaren political science da library science na yi kuma masters a bangaren public policy and administration ni jarumi ne na fina-finan hausa ma'ana Acto a kannywood na shiga harkar fim way back 2002 shekara yanzu 22 kenan kuma currently yanzu uh, ni mai girma gwamna ya zaɓa ya ba wa uh, executive secretary na kano state film censorship board ma'ana uh, babban sakatare ko kuma ce shugaban hukumar ta ce fina-finai da ɗab'i ta jihar kano wannan shi ne kaɗan daga ɗan cikin tarihi na a gurguje kenan awesome thank you so much uh, honorable abba da wannan wato brief uh, bio da ka bamu uh, ina so a muna bayani wannan commission ko ko ce A part of wannan government inda kake jagorantar wannan membersin nan na wato a ai binciken fina-finan nan menene duties menene aikinku muna so mu fahimta yawa a ita kano state censorship board an kafa ta ne a shekara ta dubu biyu da 2001 zamanin gwamna dr rabiu musa kwankwaso kuma an yi ta ne domin ta dinga duba tana regulating kama creative industry mu. musamman harkar fina-finai harkar waƙoƙi harkar gidajen daɓe open theaters ma'ana gidajen gala a lokacin hadda gidajen biki yanzu ne dai kuma muke ta taba ba saboda wata hukumar ta karɓi aikin da kuma littattafai da marubuta da sha'irai masu yin waka ta yabon annabi da kuma masu cinemas da kuma gidajen soka viewing centers gidajen kallon ball da kuma masu tv games da nan kuma akwai masu tallan magani amma tallan ake duba a ga wani hoto suka saka don kada su dinga saka hotunan batsa da kuma wajen yin magana batsa wajen sai da magani shi ma duk suna cikin ƙarƙashin wannan hukuma tawa sannan kuma akwai masu littattafai na faɗa ko marubuta na faɗa masu kiɗa djs duk suna ciki soka viewing centers films mm, duka wa'in nan da duk wani abu da ka sani ɗab'i duk wani literature work da sauransu da yana ƙarƙashin wannan hukuma ita wannan hukuma an kafa ta ne domin ta dinga regulating regulating ah, ayyukan duka irin wayannan abubuwan na fasaha inda zai zamo cewa an tsabtace abin ba tare da wasu abubuwa da za a saka wanda abin kyankyami ne a wurin al'umma da ba a so su gani ba a so su ji sannan kuma a duk fim in an yi ko waka a kawo ta domin a tace ta a kuma ba da certificate wajen cewar za ka iya yarin ko kuma za ka iya fitar da ita a dai tabbatar cewar an yi in eh, sanitizing industry in from duk wasu abubuwa da zai zama barazana ga addini al'adarmu da kuma tradition wannan shine basis na kafa ita wannan hukuma awesome manaba go ahead now Ah, burgafar ci gaba don ni na fahimci abin da yake faɗa. awesome uh, shi yasa uh, ah, follow up question uh, wato wannan body yana da very important yana da muhimmanci kwarai domin uh, ya bari mun fahimci kaman kevin government na abba kabir yusuf sun zo prepared ready so make sure kamar don abin da zai zo kan screens mutane an duba abin nan an make sure kamar it is good ba abin da zai zama negative ba uh, awesome wato approach to abin da nike so mu yi tambayan shine wani process kamar yanzu nan wani ya je ya yi recording movie ko ya je waka ko ya je rubuta wani littafi shi zai kawo muku ya fara application ne sannan ku yi wannan binciken ko dai kuna da wani anya ne da kuke ganewa kamar wani ya record movie ko ya produce wani movie sannan ku je ku demand ya kawo ya wannan part of the process yake eto eh uh, abin da yake faruwa shine uh, in the process shine tun lokacin da ka zo ka fara wannan uh, aikin naka tun kafin maka fara inda kai ka gama rubuta abin da za ka yi aiki a kai za ka kawo shi hukumar mu for script betting za mu betting mu gani tun a lokacin kafin ka fita production script ɗinka is ready shi ake kira screenplay musamman harkar film ah, idan ka gama rubutun labarin ka za ka kawo mana ka je ka gama script conference aka kawo mana za a zo a script betting idan aka yi betting aka tabbatar ce wannan labarin an karanta shi an kuma tabbatar babu wani abu da aka yi amfani da abubuwan da ba a buƙatar a gani ko kuma abubuwan da ba a so a ji daga cikin labarin ka to ita kan ita hukumar za ta baka certificate a lokacin na cewar ok za ta baka shooting permit certificate kewa ka fita ka je ka shooting ɗinka with registered artist ɗin da ta san cewa ba za ka je ka ɗauko mana kawai mutanen da aka san cewar ba ma professionals ba ne ba a cikin system ɗin suke ba to an ka je za ka yi aikin ka za ka yi production ɗinka da registered artist sannan idan ka gama ka je kai editing sai ka kara dawo mana da shi su for, preview na mi previewing magani maga cewar wannan aikin da ka fita kayi shi daidai da yadda aka yarje maka da kai da hukumar idan aka duba aka ga yayi kaga daga nan gurin sai a baka certificate for releasing za ka iya zuwa kai releasing din movie ka. ba mu muke tafiya mu ce za mu ce mutum ya kawo ba mutum ne zai kawo aikinsa to amma abin shine idan kai ki kawo wa hukuma har ka je ka yi ka ka aikata laifi so kuma idan project ɗin nakan ya fita za mu iya inviting ɗinka ko kuma mu kama shi ko kuma mu dakatar da shi na'am awesome excellency okay your excellency idan mutum misali a ce kuka bi bayan mutum ko ga tabbatar da cewa mutum ya release film ɗinsa ba tare da ya zo an tantance ba wani mataki ake ɗauka a kansa eh to ai invitation ne na farko a baya akwai irin kowa akwai irin salon da yake zuwa da shi baya wayanda hmm. suka shugabanci hukumar da akwai da suka irin kowa ya zo da irin salansa kowa kuma mana of hmm. approach ne amma ni yadda nake hmm. shine ina ba wa mutum uzurin cewa watakil an samu kuskure ne ko watakil wani kasan wannan zamanin ba gaskiya watakil wani executive producer ma ya ba wa wani maybe a wani a cikin yaran sa ya kawo maybe bai kawo ba sai zo ya ce masa ai ya riga ya kawo an ce ma ya releasing wataƙil bai ma ko bai ma kai masa approval din ba da sauransu so wannan muna inviting mm. mutum cewar mm. ka zo so idan ka zo kuma za mu zauna panel ne za mu tambaye ka cewar yaya fim ɗin ne ya fita ba mu duba shi ba kaga at least hmm. mun baka excuse ai a nan gurin mutum zai iya faɗan cewar ga gashi ga dalilansa da sauransu if we, we are convinced hmm. za mu gaya musu cewar a gyara saboda ni abin da nake duba shi ne ba na son in dinga yawan litigation process ma'ana in dinga kai mutum kara kotu da sauransu dan yi laifi ina ba mm. so mu dinga ba mutane maslaha cewar da Allah a gyara a gyara abu yadda yake abu yadda tsari yake shine daidai mun zo ne domin mu bankasa ita in kanta industry masana'antar tamu mu kaita tudun mun tsira mu kaita wani level da abokan nan mu wanda suke kudu da abokan nan mu wanda suke kasashen waje at least san cewa we have come of age mu ma at mm. least mun yi mun kai ga wani lokaci da za a ce muna buƙatar kirji cewar mu ma mun iya kuma irin duniya ta san cewar muna yi ko mun iya to dole sai an tsaftace dole sai an tsaftace duk abin da zaka ba al'umma saboda tasirin da muke da shi a wurin al'umma sai an tsaftace shi to wannan hukuma ba abokiyar gaba ba ce wannan hukuma ta mu abokiya ce ta ta neman arziki hmm. wadda za ta ce gyara kayanka domin at least mu ba wa al'umma abin da ya dace mu basu. ba mu gurɓata tarbiyyarsu ba ko kuma ya zamo kamar wani dandali na cin mutuncin wani ko kuma na cin zarafin wasu. Wonderful. wonderful mm. uh, honorable uh, ga, wani okay, ki wato magana kuma mu da case example wasu sun produce wato movie a wajen kano mu da case kaman kaduna she suka zo da shi kano mm. state suna yadawa a uh, wannan lokacin nan kuna da wani jurisdiction kan wannan situation da za ku take wani steps against irin wannan finafinai. eh to ai duk inda ka je kai shooting ɗinka is allowed amma mu a Kano sai mun baka permit kafin kai shooting in ka je ka fita wani garin su ma idan suna da censorship board suna da eh, suna regulating harkokin films da sauransu ba za ka shiga garin su ba sai sun tabbatar cewar sun baka permission na shooting ba hakan nan ake zuwa gari ba ka taba ganin yanzu wanda ka isa ka je Lagos ko kudu nan ka ce za ka yi musu shooting dole sai sun gama na script ɗinka ma sai sun duba a abin da ba zai ci musu mutunci ba ko kuma abin da zai daidai ne da su hmm. right amma abin da nake nufi ne wato kana ji ban gama ba ai okay go ahead abin shine idan ka je kai shooting ɗinka a Kaduna ba komai in ka je duk wani gari ka je kai shooting to amma kasuwar fim dai a Kano take kuma dole za ka ce za ka kawo fim ɗin naka Kano to kaga inda muke da jurisdiction din kenan da kake magana mu idan za ka je kai cinikayyarsa a can inda ba Kano ba ba ruwan mu da kai mu boundary in mu kawai Kano ne amma dai market ɗin hmm. idan yanzu ne da anan ake sayarwa yanzu kuma anan wayannan downloaders in suke sai ka shigo da shi a manyan TV station din suke sai ka shigo da shi Kano to me yasa ba za ka zo ka bi dokar jihar Kano ba hmm. Hmm. Okay, as, uh, it says, as long as mai shi in ya shigo da product cikin Kano dole ne bi dokan da wato kuke aiki da shi wurin nan in ba ka kun take measures. Wannan shi ne, in ka je ka je ka shooting ɗinka ko a ina ne. ko a ina ne za ka iya zuwa ka je london america kai shooting ɗinka ga babu ruwanmu amma an ka kawo shi kano at least sai ka kawo mana fim ɗin nan mun yi sansarin ɗinsa tukunna kuma eh, panel ɗin da suke sansarin ɗin nan kaga akwai representative na na na majalisar malamai akwai hisba oh. akwai majalisar ok akwai representative na hisba akwai representative na ndlea na drugs law enforcement oh. agency saboda su ma su dinga duba da kuma ethics ba a taba ethics na ah. wannan kuma ba amfani da muyagun kwayoyi da za a nuna mutane ba akwai na police yan sanda kenan su duba su game ne an yi amfani da weapons an yi amfani da wasu abubuwan da zai zamo cewa laifi ne ga ƙasa gaba ɗaya akwai kuma representation na ah, ah, civil defense sai hmm. kuma uh, representation na su ita kanta board din kaga in ka duba za ga panel ne na expert ko ina ta gefen su ne securities za su duba su gani baka taba musu wani abu wanda zai zamo barazana ga kasar ba da jihar hmm. a ah, bangaren malamai su duba su ga cewar ba a taba addini ba ba a taba hisba suna nan za su duba su gani ba a taba wani morality na al'umma ba a masalahar addini beautiful hmm. beautiful yasa wannan to kaga irin abubuwan da ake matakan da ake dauka a kalli fim din tukunna idan a gama in akwai mm. gyararraki sai a ba mutum gyara idan ba gyara kuma at mm. least a sha lemo tare a ci gurguru tare a tafa hannu a dauki hotuna a baka certificate <laughs> ka je ka saki fim ɗinka ya excellent mm. to ya excellence kwanakin baya kuma akwai wata sanarwa ka ta fita maka kamar kana cewa kamar an hana yin fim da yadda ake acting na daudu da daba shin me ya faru me janyo haka eto eh to in ka je ka duba yanzu za a ga cewar fina-finan daba a yanzu sun yawaita suna da tasiri kuma in ka duba ka gani za in aka duba jihar mu ta Kano ka duba ka gani irin yadda ake ta samun matsaloli yanzu akan harkokin daba da kuma yara da ake ta samu suna kwaikwayon irin mutanen mu wajen harkar ah, hmm. acting da sauransu su kuma sun ɗauki abin gaske har su sanya rigunan wasu hmm. su koma suna rike wuka sun ɗauka ba laifi bane da sauransu to irin wannan idan ta faru sai a dakatar a ce wayanda suke kasuwa a kyale su ai ba cewa muka a lokacin ne muka dakatar ba tun daga lokacin akwai wayanda suka fita production su suka je suka yi aikin su to su kawo mu duba amma kar wanda ya kara fita yin finafinai da ke nuna daudu ko daba abin da ake nunawa hmm. a finafinai a yadda yake a tasiri shine a wani dan guri ake gunsa sai a ɗan saka irin wa'annan abubuwan na harkokin daban sai hmm. kuma a nuna illarsa sai a nuna yadda jami'an tsaro suka zo suka yi redin suka zo suka tabbatar cewa wannan abin laifi ne to amma yanzu a ga fina-finan mu hmm. tun daga tun daga farko har karshe suka ga gaba ɗaya daba ce da sauransu wannan ita ta bada damar yara hmm. suke iya kwaikwayo take ƙara kuma nuna wa al'umma wasu dabarun yaki saboda shi fim bincike ne za mu je mu binciko a matsayin mu na expert irin yaya in nan suke wani dabaru suke kakkawa sabo sai ya gama wani bai san wata dabara ba true film ya zo ya ga wata dabara dabara da ake yin wani abu na laifi ya je adoptin ya ɗauka yayi to amma idan yanzu aka tsagaita wuta muka fara concentrating akan yaya za a yi mu inganta fina mu da za su iya zuwa su dinga shiga irin ah, streaming application irin su Netflix a duniya inda ake sassaka su ake samun riba ake samun kuɗi kuɗin mu yake dawowa mu samu arziki idan za mu yi concentrating akan me Netflix take so wani irin fina-finai take so da za mu inganta ita kanta industry ɗinmu shi ne a yanzu a gaban mu ba kawai dan mutum ya yi fim an ɗaukaka ya ɗaukaka guda ɗaya a kan daba ba a ce kowa ya koma a fina-finan daba wannan ba daidai ba ne mm. amma at least mm. ba za mu ce abin ne ya yawa muka ga cewa gwanda mu dakatar in ya so idan ma mutum ya zama dole a cikin fim ɗinsa akwai daba to ya kawo mana script ɗin mu zo mu tattauna da shi muga ta yaya za mu iya kakkawo masalaha tsakanin mu da shi hukuma da shi ne yadda za a yi oh. abin abin abin ba a sa makamai sun ɓaci ba tunda a yanzu security suna ta mana magana barazanar da jihar Kano take ciki musamman a harkar oh. daba yau a masallatan Kano gaba ɗaya abin da bar yau da aka yi akan daba saboda ita ta dame mu kuma hmm. wallahi abin da ya fi hmm. daga sanarwar da muka yi da cewar an hana fina-diban daba aka ma ƙara samun sauki akan imitation na wasu actors din a'a da suke yawan yin mm. abubuwan da ba wannan abin industry in mun muka duba wannan hukumar wannan duk abin da zan yi ina yi ne domin in ga cewa na cicciba wannan masana'antar mu ta kai wani level da ni kai na wata ran zan towa ina fariya ina tuciya cewar eh lokacin da na mm. Allah ya bani damar na mulki wannan hukumar mun yi wani abu da muka uplifting image na mm. ita kanta masana'antar kuma al'umma suka tabbatar menene amfanin nuna dauda a cikin fim ne wai dauda yana cikin al'adar mu ne babu babu al'adar mu a cikin doki me yasa mu da muke tallan al'ada me yasa zamu ɗauko abu ai a fim ma in zaka nuna nuna dan daudu kawai mutumin banza ne irin abin kyankyami ne da sauransu ba wai har ka dinga bashi mm. wasu suna sane da zai iya zuwa ya ci ya dinga yin ya ci karansa babu babbaka a cikin fim ba sai na ga abu duk babu mm. daɗi bi concentrating mu gina masana'antar mu muna mu amfani da kwakwalwa da ilimi yanzu abubuwan da muke ta kokari mm. yaya za a yi gwamnati ta dinga sahale mana muna yi kawo trade trainings inda za a dinga buɗe kwakwalen mu ana zuba mana wasu karatuttukan da za su kai mu gagaci za su kawo za su wanke kwakwalwar mu mu kawo wasu abubuwan new innovations na duniya da za mu yi competing da sauran mutanen mu counterparts mu na duniya amma magana da ba a dakatar da ita wanda aka yanzu zuwa nan da wata ɗaya da na faɗa a sanarwa ta kowa ya zo a duba masa in ya zo idan aka saki a haƙura a haka a haƙura a haƙura mu komo mu dinga yin fina-finan da muka san cewa za su ƙara tallata al'adarmu da addininmu. wonderful wonderful mana ba oh. ka ga maganin da honorable ya yi ya bari na tuna da wani recent situation uh, honorable duba mm. cameron kan nan ba ka kaman very good ya bari maganin shiga na saulara shi da kunni na basira oh. kuma yana make a lot of sense cikin kasar mu united states of america uh, not too long ago wani business oh. person ya kira ni daga ghana ya ce mini sun produce oh. a lot of movies daga africa sun zo da shi america amma dai duk inda ya sa shi duka sha cire duk inda ya sa sha cire menene matsalin shi mm. a shewa da suka je suka yi ah. movin nan sun doki wakokin mm. michael jackson sun doki wakokin mm. mutane daban-daban suka sa as background music ka gane ko suka produce movin nan da shi suka kashe kudi mai yawa to gashi sun zo da shi nan ganga duk inda suka sa she wani claim sha cire to mm. inda suna da mm. irin wanga saringa da wato honorable mm. abba el mustapha yake champion daga kano kaga da yanzu ga an yi musu aiki mai sauki an to an ba su heads up kamar hey abinda kuke yin ga ku gyara ku yi kaza kaza ya ta kaga kaman producer bai bata kudi balantane kai inda lokacin da zai ciri ba shekaga ya yi bashi shi yasa ni gaskiya na feel kaman abin da ake yin cikin advanced world Boston United States Canada oh. Europe irin shi wato oh. a bari dokar ya aiki a duba abin nan mm. sannan a ba shi approval ina ce shi ya ka zo da shi Kano nan under the leadership of our wato uh, abin da ke faruwa abin da ke faruwa a Kano ne harkar daba abin ya zama babu daɗi ne saboda haka nima ina tare da shi 100% akan wannan dokar da ya sa your excellency da Allah ina da tambaya kuma again kana ji na sara muna mm. about eight minutes ya so mu gama uh, wato eh domin ka san ya ya dakatar da wani mm-hmm. very important appointment yi ba mu lokaci shi sa mu kuma we need to appreciate that go ahead go ahead okay excellency a kwanakin baya ko ce watannin baya akwai wani bidiyon ku da yake ta faman yawo a duniya yana cewa kamar kuna kama irin mutane wanda suke tallan magani a cikin kasuwa masu yawo da rediyo da laspika suna talla shin akwai wata illa su ba suke a cikin al'umma ne Yawwa, alhamdulillah ka yi tambaya mai kyau abin da yake faruwa shine hukuma ta tana da jibi da tallace-tallace. ka gane wannan su ko masu magani babu ruwana da maganin su hukumar mu babu ruwanta da maganin su ko kuma ya aka yi suka hada maganin su babu ruwanmu da wannan wannan mm. akwai hukumomi irin su NAFDAC irin su mm. SON irin su mm. Consumer Protection da za su iya kallon maganin nasu yaya nagartar maganin take ni hukuma ta shine ya ka tallata maganin ka yau ta kai ta kawo idan ka shiga duk maganin nan da zaka gani dai na zamani da ake sayarwa a chemist na bature za ka cewar Hmm. ingancinsu ne yake sa ake bin su ba hotunan da ake sakawa a jikin hotunan ba mu a jikin magungunan ba hmm. mu ko a nan a kasar Hausa musamman a Kano kawai sai mutum ya je ya kulla magani sai ya zo ya koma yin kallon batsa da tallan ba sa sai sai da mm-hmm. maganinsa sai ya dinga wasu kalamai wanda kai kanka ba za ka so a cikin kasuwa ka ji ƴaƴanka su ji ba kuna tare sai ga mutane suna gudun wannan hanyar da masu tallan magani suke to yadda kake kalaman nan na mu shine inda hukumar mu ta shigo ciki da kuma hotuna da ake mm, sawa sai ga mutum kawai ya kawo magani ya lika hoton ba su ka ga tsiraicin mace baro baro ko tsiraicin namiji ko kuma mm. dukkan su su biyun baro baro a jikin magani wanda ba za ka so ta takardar nan idan ka siya ka je da ita gida ta faɗi ko ka saka ta a cikin shara yaro ya ɗauka ya dinga gani ba wannan irin wannan tsaraicin da sauransu to kaji inda hukumar mu ta shigo kuma abin sai ya zama cewa very rampant an kyale su kamar suna ganin babu hukuma sun yi shekaru shekaru barkatai a cikin Kano suna ta irin wannan hada-hadar to lokacin da na shigo sai daga babbar illa ce da take damu tun kafin na shigo da shekara bakwai na san irin illar da take kawowa to lokacin da Allah ya bani dama sai na ce ya kamata kawar da wannan badalar ya zamo cewar ingancin maganin ka yau ya zamo cewar ana zuwa ana neman maganin ka based on inganci ba wai based on tallan batsan da kake yi ba ko kuma tallan rashin kunya ko kuma hotunan tsiraici da kake sakawa wanda al'umma jihar Kano ba sa so su gani hmm. kuma ba sa so su ji irin wa'annan abubuwa yau alhamdulillahi an samu sauyi an samu hmm. canji daga an ji wa'annan mutanen a kasuwa suna tallan batsa ko kuma suna da sanye da su da hotunan batsa da sauransu ake yi mana reporting kafin ka ce me za mu ɗauki tax force mu a duro gurin a kama mutum kuma mu miƙa shi ga kotu kuma ya girba abin da ya shuka kaga at least ko ba komai muna ta rage wasu abubuwan da suke damun al'umma jihar Kano shine dalilin yin wannan hukumar shi ne dalilin aiki na ni kuma ba zan yi kasa a gwiwa ba mutumin da ka sani ne zan jajirce iya jajircewa an ga cewa na sauke nauyin da mai girma gwamna injiniya abu kabiru ya zaɓo ni ya bani ba wai dan na isa ba ba dan na fi kowa iya ba a yana ganin cewar zan iya zan iya aiki na bisa gaskiya da amana shi yasa ni kuma nake yin hakan wannan annoba ce da take yawan damun mu kaga mutum ya shiga unguwa ya mm. bude sauti kawai yana talla mm. iya yadda ga dama ne muka ce tallan ma sai sun kawo mun tace mun sa hale tukunna mun baka mun ce ka je kai tallan nan amma in ba haka ba za mu kama ka kuma mu za mu kai ka a gaban kuliya ne in ya so ka girba abin da ka shuka excellent amma excellency ka san fa suna da yawa sosai amma duk gaba ɗayan su kenan su ma san da wannan dokar saboda in ka je kasuwanni ko ina su ne in ka zo cikin laifa ba su shi laifi idan ka fara ka fara yin ka fara hoɓɓasa a kai a hankali a hankali a hankali Allah zai kai ko ina a mamaye kuma hmm. Allah alhamdulillah gashi nan kana America yanzu ka eh, san muna aikin to su ma tunda su muke tabawa ai sun fi ka hmm. sanin muna aikin hmm. su da muke tabawa sun fi ka kai da kake America kake Qatar sun fi ku sanin cewar muna aikin kuma abin shi ne a fara su san cewar akwai hukuma da take kallon su ba kawai ka dinga cin ci barkatai ba ko kuma kana damun al'umma jihar Kano a'a san wonderful da zu uh, honorable kai wani magana da nike so mu gane uh, wato hikimar yin haka kace duk wanda ya zo nemi permit zai shoot movie in aka ba shi dama aka you know aka approve scripting ya yi aka ci go ahead ya kamata yi amfani da registered actors da kuma actresses me yasa ya kamata eh. su kasance registered menene hikimar iyaka to ai ita kan da industry in is an institution kawai zaka je ka gano mutum ne kawai daga can wata wata ka ce zo kawai ka dasa masa mara harka ce take da take professional akwai professionalism a ciki yanzu kawai a harkar jarida kawai sai wani ka ɗauko wani tawut kawai ku bai abu a sashi ya fara aikin jarida bai san ethics bai san eh, eh, eh, etike na shi kansa aikin ba mm-hmm. Mm-hmm. ba shi da wani technical know-how ko knowledge na yin aikin so kaga at least su kuma registered members at least akwai irin muna sa musu ido tun da akwai training a jikinsu sun tabbatar cewa sun san the do's the don't na ita kanta acting din da sauransu to wannan abin shine irin a kawo professionalism a cikin harkar sosai yadda at least ka kira wanda ya dace ka kirawo ka kuma at least kuma wanda yake ba hukuma haɗin kai wanda yake ba wa gwamnati haɗin kai wanda ba zai yi abin da ya san cewa zai tanishin image ɗin shi ya tanishin image ɗin ah, addinin mu ah, al'adar mu mu da ita kanta hukumar ba wannan shine dalili ba wai cewa muka yi kada wani ya ci abinci ba a'a come and register musamman mu ga cewar muna da database kana daga cikin mutanen da muka san cewar yes you are an actor you are a script writer director ne kai producer ne kai at least kowane akwai division of labor so let us know wani guild kai folin kuma at least komai ne ne kana da kungiya to wannan shine dabarar tamu awesome kuma na fahimce in dai wannan registered members in suka commit wani offense cikin koko suka taka wani doka kuna da wato kun san waye yi kun san kuma eh muna da easy okay. access muna da easy access ai mun san shi registered kuma yana cikin database din mu gaskiya ne in aka ji aka dokoce sa ba oh. anybody in yazo yana abu ya muku difficult ku gane waye commit wannan offense amma in this case nan you got it a uh, ah, wonderful wato ah, system ne muna wish abin nan fatan yayi successful uh, wato honorable abba el mustapha uh, mm. honorable muna so ka ba mu magananka ta karshe uh, kuma godiya muke da ka ka join mu on cable fm muka have wannan discussion uh, very last minute request muka zo maka da shi mm. busy schedule mm. sheka kuma ka da yake you know akwai wani abin da wani ya gaya mini yanzu nake gan kama bin nan wato it's, a fact ya ce wai cabinetin oh. da wato his excellency governor of the great state of kano abba kabir yusuf oh. wai cabinet shi nan ya sa mutane ne da yake suna da accessible in kana neman su su yi magana da al'umma they make the time to engage oh. they serving the people they listening yan yanda set wannan oh. cabinet kenan shi yasa with all those critical you know uh, schedule she ka ba mu lokaci wannan ka go to oh. show kaman aiki kake yi wannan wato shugabanci da aka nadaka muna fata Allah ya bada sa ibada nasara ba mu closing remarks ka honorable na eh, brother Ford amma duk akwai question da na so na yi to zuwa ga honorable wato eh, your excellency abin da ke ban mamaki duk wannan ayyukan da kake hmm. yi kuma still sai kamar har yanzu baka yana tsohon sana'a ka tafin ba shin haka ne ko kuma kawai ka tsaya kai concentration akan ma'aikatan ka ne ah, ban bar masana'anta ta ba ban bar aiki na ba na acting ina dan samun time saboda ai kafin a bani aikin kafin a bani wannan hukumar ina cikin acting kuma kowa ya san series films ake yi a lokacin da kuma na riga na mm. engaging da su kuma shi acting a jiki na yake ni na ganin kamar in ka bar acting da sati ɗaya zai biya barin kama da shekara daya kuma abin shine mutane a looking up su ga cewar na zo na ci gaba da bada wannan gudunmawa a wannan fim ɗin to yanzu idan na katse mm. musu lokaci ɗaya saboda na sami wannan aikin na hukuma kamar ban yi adalci ba mm. at least ina da weekend wannan lokaci na ne ai a ci nake squeezing domin in ga na faranta wa sauran yan uwa na. Hmm. abokan sana'a ta tun asal rain cewar kuma sun dinka samun hope cewar ko da yau na gama da hukuma zan dawo ne a ci gaba da sana'a to in dawo mana a ƙara gina ta da karfi da ni a ƙara kawo abubuwa da ci gaba tare da ni kuma at least ina ciki ban kyankyame su ba kuma ina ciki zan dinga ganin wasu abubuwa ba nature of experience ko location na je mm. idan gani na ma a location zai hana yin wasu abubuwan na laifi yayi wow wow ah, gaskiya saboda gashi ana jira na da karshe zan ce hmm. ina godiya ga wannan ah, ah, gidan television da rediyon ku kuma ko kuma ce hmm. streaming platform ku da ko bani wannan dama ina so in yi godiya ga mai gidana gwamnan jihar kano da Allah ya bashi wisdom na zaɓo ne ya bani wannan aikin ina masa godiya ina masa fatan alheri sannan kuma ina yi masa addu'a Allah ya sa ya gama lafiya ina yi wa jagoran dawiƙar mutukasiya ta duniya gaba ɗaya injiniya Dr. Rabi mm. Musa kwankwasa fatan alheri da mm. fata na mm. Allah ya sa a gama lafiya sannan kuma ina masoya na da 'yan uwana waɗanda suke cikin industry mu da kuma waɗanda abokan aiki na na board ɗin daraktoci na da ma'aikatan gaba ɗaya sannan kuma abokai na abokan sana'a ta fans ina all over the world ni kar ku manta ni am a media friend Ya yasa ko da wani lokacin idan dan media ya neme ni cewar zai hira da ni nake duba an gani cewa wani lokaci zan bashi saboda a da zai isar min da sako na mm. hukuma ta ga al'ummar da suke sauraron sa ni to me oh. ni aka wa alfarma oh. is a positive mm. abu da akai yi mm. wanda wonderful eh wato honorable ya sami wani break cikin networking shi eh, ya samu amma mun su eh, karkare da mun karkare wannan statement din shi amma kaga hmm. Dunda da wannan shemuce mun gode mishi kwarai da ya ba mu hmm, lokaci muka yi tattaunawar shi mala babari mu yi wani another ten minutes of discussion nan kafin mu sallama ga kaga wato wannan bawan Allah ga mai oh. suna abba al-mustafa oh. oh. very brilliant individual yes deeply intelligent an ka duba wannan abin da yake fadi wanga yana kamar ya doki dusi ne zai jefa ma zai aiki ababa kamar guda hudu da dusi daya haka yake da wannan kuma ba karamin aiki ba ne shi dai ka yi determined za ka ka yi mm. ka gana maka misali abin da yake so yake yin ga duba in mm. allah ya taimake shi industry mm. ya sanitize industry number one number two ya bari industry nan a respect kenwood a san kamar institution ne da yake yana da rules and regulation kuma ana enforce rules nan ai abin da ke da ban mamaki ne a cewa akwai rules amma ba enforce ka gani to mm, shi ya ce wai an enforce wannan rules nan kuma in aka enforce mm. wannan rules benefitin jihar ne da kuma producers mm. da actors domin yanzu ka duba fawo in ka je ka yi movie she zamana oh. baka je ka bari sun duba script ba sai oh. ka fito da movie shaka hana ka ka sayar oh. kakan kai bashi kai bashi sosai amma mutum ya yi asara ya yi asara amma in ka bi tsarin nan in ka zo da shi suna da very fair ya ce ba mutum da ya bani bawo ba mutum daya ba ne akwai uh, uh, representative na hisba akwai na kungiyan ya na commission nan akwai kuma na mm, wato NDLA. national drugs of national. course duka suna da su to make sure mm. kaman sun ba da collective wato uh, approval bi mana ba za ka bar wurin nan sannan wani division da bai ya kira ka ba nan za yi aikin duka haka yake a ni na gaskiya ya burge ni kwarai kuma wannan tsarin na ana yin shi in no. advanced world duniyan da aka waye mm, wurin ake yi to kagan wasu mutane suna gan kamar Najeriya baya a yi amma gashi na Abba Al Mustafa ya so mm. mu yi a kudos mm. to him kudos haka ne a ka gane wato Brother Ford na daɗe ban ga mutumin da ya yi cancanta kama ba Abba Mustapha ba. Shi kansa mai girma gwamna Abba Kabiru Yusuf ya yi tunani ya yi lissafi sosai a wajen ɗauko Abba. Saboda shi Abba iyaka sun da ne masa for a very long time ba lazy ba ne. Ka fahimta. Hmm. Kuma duk abin da ya ce zai yi shi yake yi haka rayuwarsa take for long. Na san shi tsawon lokaci da Ford. Wannan shi ne. Wow. Uh, ah, na yi very appreciative na observe kuma hmm. very humble person ne. You know, kaga eh. akwai wasu mutane na nan nan suka samu irin wanga wato daman da aka bashi ya yi wannan shugabanci mm. ko ce da shi kuma ya accept ya serve mm. kasar shi da jihar mm. shi wasu mutane suka samu wannan shi ka kamar sun soma girman kai suna daga kai suna wato reni amma ka duba dun da wannan position da aka bashi ya remain so humble da ka san shi all these years haka yake kenan ko mm. a'a sosai da forward ai ka sai idan an ce mutum ya taso a gidan rufin asiri gidan tarbiyya gidan mutunci ba zai canja ba babu wani abu wanda abba zai samu wanda Allah bai tauba wa iyayensa ba ya tashi a gidan rufin asiri masu arziki ne iyayensa so babu wani ko gwamnan Kano ya zama zai wulaganta mutane ba na san shi da kyau brother ford a ya bari na kara ganewa kaman gaskiya kanu tumbinge wani akwai talent akwai talent okay, k'a domin kagan one of the good things da Kevin Governor Abba Kabir Yusuf ya yi shine ya kawo vibrant wato youth mm. cikin system shi mm. wato ya ba su opportunity domin suna connect the one generation mm. suna connect yes. domin ka duba mm. mutum ne kuma da yake kagan dun da wannan responsibility yana mingle mm. da abokanan shi da ya san su tun farko yana zuwa da yake zuwa su mingle tare ya faranta ma supporters da kuma fensin shi at the same time so ah, mala abba wannan wonderful approach ne akwai wani mm. database da ake da shi kan youtube inda suka cicire no. tsofaffin finafinai from YouTube. In ka je ka search baka gan wannan fina kuma. So da yawa ka sa abin da yasa shine sun yi use wasu ababa cikin fim nan da yake ba su da dama su use. ba su da permission hmm. she suka lose ta wannan critical hmm. fina duka yanzu sun zama zero sun bace kan internet in ka je kan hmm. archive in ka search sha ce maka an delete an share an yi kaza in ka je kan bincike sha ce maka dalilin kenan to kaga wannan tsarin ga da aka zo da shi ya protect producers domin sun ga irin wani baka nan su za su ja hankalinka su ce maka hey gashi nan oh. duba kan youtube in ka zo ka sa hmm. movie shi zamana ka sa hmm. wasu wakokin da yake baka da permission ba su sa maka talla hmm. advertisement kai ba sa ba ba sa ba kai bashi to nan inda wa'annan zamanin bayan na an samu irin wanga leadership da abba el mustapha yake ba wannan wato commission nan da da yawa sun ci amfani sun ci wato benefit aikinsu amma a lot of them sun je loss shi yasa duk wanda kake produce movies yana da very important ka bi tsarin nan domin kare wata rana ya zo backfire in you uh, in your face kuma ya yi zance net, netflix netflix nan mm. mana abba mm. wato in ka shirya movin ka da kyau ka sa mishi mm. class iya yi professional suna su baka contract ka produce musu series mai kyau mm. kuma mm. su monetize maka kuma su biya mm. kama upfront to in ba da irin wanga tsarin gaba ba ba ka je ka tattara yayin mutane kawai ka ce kayan movie ka zo da shi netflix ba ba su karba amma in suka bi wannan tsari na ga kamar ya work eh go ahead malam sosai na brother ford wato shi honorable abba mustapha brother ford cikakken jarumi ne ba tun yanzu ba tun baya sai da abin da ya ban mamaki da yake cewa ya fara fim tun wajen 2002 ford wallahi ni ban yi tunanin ban yi tunanin abin ya haka ba da ford ni da aka yi bai fi kuma shekara goma da fara fim ba amma na magana tu wajen tun wajen 2022 haka idan ka lissafa za ga wajen shekara ashirin da wani abu hakinin yana da profession ya san komai da komai ya san komai in and out da yake cikin fim da eh, eh, ford eh, kuma ina ina na muna jinka go ahead go ahead go ahead na to shine kuma nake son ƙara amfani da wannan damar na ƙara gode mai girma abba kabiru yusuf domin ya dubi cancanta ya dubi cancanta wannan kujerar da ya ɗauka ya bawa abba shi ya cancanta mm, banji akwai cancanta fiye da shi guda forward eh, wannan shi ne muna wishin shi wow wato abba a honorable habba al-mustafa wato muna wishin shi success wannan aiki ne mai wuya ya find wani su mm. challenges along the way ya samu ne da sun test na su ma ne masa wannan question din sun test sosai na su ne masa wannan question din dan na san dole akwai challenges iri iri iri iri Bruno Ford ai mun san dole da face a lot of challenges mun zo mu ci gaba da wannan tattaunawa amma believe me mm. ya samu challenges mm. domin duk lokacin da aka sa ah. shugaba akwai wanda kuma za su yi taurin kai da ba su bin doka ba su bin tsari wannan mutanen nan wani lokaci suke sa a sa mutum ya aiki sai ga lokaci ya kai mm. bai achieve goals duka mm. ba domin wannan elements nan amma in aka magance abin nan kamar misali a mm. bari kowai san kamar duk wanda ka taka dokan nan an ja kunninka doka zai aiki a kansa yes shikenan abin yi kyau yi kyau amma in aka ce kaman an zo da kara guda guda goma goman da ya zo aka zo da mm. shi duka goman kuma duka ba mm. wanda aka je shi da shi gaba aka kagan oh. ka nuna ma mutane kamar dokan nan bai work sosai sun shagabe kuma brother ford believe me wallahi kaga wannan wato abin da abu ya faɗa abu ne wanda idan mutum ya do process shi kansa amfani kansa ne amma akwai masu taurin kai wanda ba za su yi ba gaskiya wanda zai ga wani ai na san honorable abba for long ko abokina ne ko yadda na a na studying shi na na observing shi irin wannan abin nan bai work mm. kan shi in dai kai abin da yake ka yi abin da yake zai mm. cutar da mutanen jihar Kano a ya doki mataki zai canza fuska ya doki mataki ya ka tell sosai amma da kuwa believe me akwai masu irin wannan tunanin akwai wanda ya ce a tunda na san shi kawai bari ne abu you understand na san dai idan mun haɗu ba zai bari a abin nan dina ba kuma ba haka bane ba abba tuntuni tunda na san abba baya wasa kan lamarinsa a irin wanga da abin da ya ce zai yi shi yake yi irin wannan in ranar za a je a kikime mai shi a kama shi gidan shi abba a hannu mm. abba zai jori ba zai tura wasu 'yan sanda ne kawai ja doke ka <laughs> eh, aikin al'umma ya fito eh, ka fito ka kawai aikin al'umma ya fito kawai kawai kawai malam ba <laughs> thank you so much da ka zo ka join mu honorable abba mustapha thank you so much da ka zo ka join mu cable fm muka haɓa wannan discussion ba da jima ba mun dawo mu zo mu ci gaba da sauran tattaunawar mu website mu na cable fm shine www.cablefm.com muna wishing you success da wato honorable abba al-mustapha da kuma his excellency wato abba kabir yusuf governor of the great state of kano muna ce allah ya saka musu da alhairi ya ba su sa su deliver for the people of kano da kuma nigeria at large kuma the people of africa wadda umar fm salam